wanda ya dace da 23 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 26 cikin jerin gyar ladubba karkashin taken jerin gyar a karkashin taken ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imamu al-qadi badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Jama al-Kinani wanda ya rushe kata ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za mu tashi inda mala yake cewa yan bagi an yi khatiba kullum minhum a cikin ladabi daga cikin ladubban wato malami wanda mala yake ta mana tattauna mana akai to kafin maje can a baya kaɗan a cikin darasi na ashirin da hudu kenan. akwai wani dan uwa malam muzammil daga kaduna wanda yake bin wannan karatuka daga nesa Allah saka mashi alkhairi ya mun tambihi akan wata gaba da na tsallake kwata kwata ban karanta ta ba kuma na duba na ga lalle haka din yake shine inda mala yake fada a shafi na tamanin da yake cewa wa kazalika yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'dahum ba'da min ifsha'is salami yana da kyau kuma har ila yau malami ya zama yana kulawa da yana ƙoƙarin ya dinga observing ɗin irin mu'amalar da ɗalibai suke yi da junansu min ifsha salam ya tabbatar suna wa junansu sallama wa husnul takhatub fil kalami kuma suna kyakkyawan zance da junansu ba sa wa juna raini da rashin mutunci da faɗan maganganu na rashin albarka yana gyara musu ladubban zantukansu wata habubi da kuma ƙaunar juna والتعاون على البر والتقوى malami kuma ya kula ya ga cewa ya koya wa ɗaliban shi da su taimaki junansu wajen tsoron Allah da biyayyar Allah wa alamahum bi kuma yadda za su taimaka wa junansu akan abin da suke ciki na koyon ilimi Allah ya saka da alkhairi wannan shine abin da na tsallake nan to za mu tashi a shafi na 83 inda malai yake cewa yan bagi an yi khatiba kullum minhum la siyam al-fadil al-mutamayyiza bi kunyatihi wa nahwiha من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم malam ya ce kuma har ila yana da kyau malami ya dace malami ya dinga magana da ɗaliban shi da musamman lasiyam alfadil almutamayyiz musamman ɗalibin da ya fice ya zama ya ɗar masa'o'insa bi malami ya dinga kiransa da sunansu na alkunya wato baban wani ko maman wani ko baban wanci wa nahawiha ko makamancin wannan min ahabbil asma'i ilaihi daga cikin sunaye mafiya soyuwa gare shi wa fihi ta'zimul lahu wa tawqirun kuma abin da zai zama a ciki akwai girmamawa a ciki akwai kuma mutuntawa a ciki wato eh, ya ambaci alkunya ne saboda su musamman larabawa al'adar su alkunya ita ce eh, eh, eh, hanyar girmama mutum a ce mashi ya aba fulan ko ya umma fulan ko ya aba fulana a sauran kabilu kuma da sauran yarurruka ko sauran al'adu kowace al'umma za ta mu'amalanci irin wannan yanayi da abin da aka san na girmamawa ne a cikinsu watakila mu a al'ummar bahaushe in aka ce mutum malamin ka ya ce maka malam za ka ji girmamawa ko irin mu na ustazai ce aramma ko ya shehi ko makamantansu ko akarmakalla da ire-iren kalmomi waɗanda suke nuna mutuntawa da girmamawa ko a ce mai gida ko alhaji ko makamantansu ko wani da gwargwadon al'adarsu ko irin abin da ya dace da matsayin shi shi a ɗaiɗaiwa yana da kyau kuma anan ambaci cewa na ƙubba da ake baiwa mutane a da ba su dace ba musamman saboda na farko tukuna su larabawa al'adar su asali ba sa son a tanabuzu bil kunya din nan wato a ce kowa sai yana da alkunya kowa na da ita ana iya wa mutane amma wanda ya cancanta a mushi ko da karamin yaro ne manzo Allah sallallahu yana yi muhayyara sannan kuma abu mafi muni fiye da wannan shine sanya ma kananan dalibai da kananan masu koyon karatu manya-manyan laƙuba masu nauyi Ka kaga kankanin ɗalibi kaji ana ce mashi ibn temiya ko ibn hajar ko zahabi ko ana ce mashi mizzi ko ana ce mashi imamu malik ko shafi'i waɗannan laƙuba ne masu girman gaske sunaye ne masu nauyi wanda gaskiya saboda Allah bai daga cikin tafarkin wato tafarki na daidai a dinga sanya mutane wannan laƙubban manya saboda aslan akan sa ne don wai a nuna kamar ana kwadaitar da mutum ya bi tafarkin wannan to me kuma kuma sai ya sa mushi girman kai da ɗagawa ya ji cewa shi wata tsiya ne ana cewa albani kowa yanzu kusan albani ne haka ibnu taymiya suna da yawa a gari ibnu hajirin suna da yawa ibnu qayyim al-jawziya ga sunan dai haka dai Allah dai shi kyauta to abin nan al-ibtizar fil alqab yana daga cikin al'adan ajamawa galibin mutanen ƙasar farisa da suka shiga musulunci sune suka zo larabawa da laƙubba mabambanta tun ana sanyawa laƙubban ga sarakuna daga kusa da su irin kwamandojin yaƙi da 'yan fada har kuma laƙuba suka zau kan malamai shi za ka ji kowane malami musamman a zamunan wato alƙurunul wusta daga shekara ta ɗari biyar misali har zuwa kusan ta dubu ɗaya ta hijira za ka ji kowane malami na da laƙabi sharafuddini dini, wane ne ɗin kamaluddini eh, da makamantansu kuma wasu malaman sun ma kyamaci irin wannan ba kamar irin sa limamin nau'i da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace to ya fa an aisha ta radiyallahu anha ya zo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tace tace manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama yukuni ashabahu ikraman lahum yana masahabban shi alkunya saboda girma masu. to wannan hadisi ne za'ifi kwarai Alibamu imamu al-khatib ya fitar da shi a cikin al-faqih wal mutafaqqi da isnadi da ifi sai da ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi ma sahabbai alkunya kamar yadda yake cikin misali hadisin muslim da yace ma yace ma Abu Dharr ka Ubay dan Ka'ab kai Abul Mundir da ire-iren su wannan ya tabbata akwai girmamawa a ciki akwai akwai mutuntawa wa yukrimuhum idza jalasu ilayhi kuma idan sun zo sun zauna inda yake to ya dinga girmama su kana wa kazalika yanbaghi an yatarhaba bit talabati idza laqiyahu hakanan kuma yana da muhimmanci idan malami ya gamu da dalibai to ya musu lale mara sannan ku da zuwa ya saki musu fuska ya musu bushasha sawabin sun zo gidan shi ne ko ya haɗu su ne akan hanya ko sun hada wajen darasi ko sun hada wajen wani wani harka daban ko a kasuwa ko a ina ne wa inda ikbalihim ilaihi da duk sanda suka zo gare shi wa yukrimuhum ya girmama su idza jalasu ilaihi in suka zauna a wurin da yake wa ya unisuhum ya saki jiki da su bi su'alihi an ahwalihim ta hanyar tambayar su ya kwana biyu ya iyali ya karatu kwana biyu mu haɗu ba ina wane ba makka tana lafiya ire-iren waɗannan abubuwan wa ahwali man ya ta'allaku bihim ya tambaye su halin wanda suke tare da su ya'ya iyalai abokan zama mm, da sauran iyalai ba da raddi salamihim bayan ya mai musu da sallama saki jiki a yi tattauna da su da sauransu wa yu'amiluhum bi talaqatil wajhi kuma zai mu'amalanci wajibi ne malami ya mu'ansu dalibai da sakin fuska wa zuhuril bishiri da nuna albishir nuna ana tare wa husnul mawaddati da kyakkyawar kauna wa ilamil mahabbati da kuma bayyana soyayya wa idmari shafakati da kuma a cikin zuciyarsa da yana cin tausayin su لأن ذلك أشره لصدره domin wannan zai sa zuciyarsa ta zama ta wanke wa atlaqu liwajhi kuma fuskar shi ta zama ta ainihin saki ta saku wa absatu li su'alihi kuma zai fi ba ɗalibin dama ya samu halin tafiyin tambaya idan ka saki ma ɗalibi jiki kai malami to zai ji daɗi a zuciyarsa zai saki fuskarsa kuma zai fi sakin jiki ya maka tambaya wa yazidu fi zalika liman yurja falahuhu wa yadhharu salahu kuma malami zai ƙara ƙaimi wajen wannan nuna ƙauna da sakin jiki da sakin fuska ga wanda ake sa ran akwai nagarta akwai kyakkyawan abun nan game da shi ibn abdul bari ya ambaci wannan manganu a cikin jami ban ilmi fadli kwatan kwacin waɗannan ma khatibu ya ambace su shi ma a cikin alfaqihu wal mutafaqqih wa bil jumla malam yace a dunkule a takaice fahim wasiyyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ɗaliban ilimi su ne al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasici ya ja kunne ya ba da umarni cewa idan an gamu da su a girmama su فيما رواه أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال كمان أبو سعيد الخدري يروي كده من زن الله صلى الله عليه wa آله وسلم من Allah yake cewa. innan nasa lakum taba'un lalle mutane za su bi sawunku wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi ana nan ana nan mutane za su dinga zuwa ku daga kasashen duniya daban-daban ya tafakkahuna fi dini suna so su koyi addini fa idza ataukum fastausu bihim khaira idan suka zo gare ku to ku yi musu alkhairi wannan hadisi ne da ifi al'imamu turmi zai fitar da shi da ibnu adin a cikin alkamil da isnadi da ifi jiddan saboda umara ibnu juwain da ke cikin shi ah, amma akwai hadisai da za su tsaya matsayin wannan wanda suka inganta kuma suke da ma'ana irin wannan alal misali akwai hadisin da al'imamin imamu rama zai ya fitar a cikin al-muhaddis al-fasil ah, nashi wanda a shekul albani ma ya inganta shi a cikin asahiha sahiha lamba hadisi na 280 haka tamamun razi shi ma ya fitar da shi a cikin alfawai fawaid manzo Allah sallallahu alaihi aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi yusina bikum wani sahabi yake ce ma yake ce ma dalibai annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana mana wasiya da ku ya'ani talabatal hadith haka limamu ibnu majah ya fitar da hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayatikum aqwamu yatlubuna al-ilma wasu mutane za su zo wurin ku suna neman ilimi fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aftuhum in kuka gamu da su ku musulale maraba ku ce barkan ku da zuwa ya ku mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya da cewa kuna nan tafi wa aftuhum sannan kuma ku ba su fatawa ku koya musu ilimin da suke nema in sun yi tambaya ku amsa musu to kaga wannan hadisan da ire-iren su sun tsaya matsayin wancan wancan ainihin hadisin haka riwaya Ahmad da yake cewa istausu bi ashabi khairan thumma alladhina lahum thumma alladhina lahum ku fada alkhairi ku yi mu'amala ta kyau mai kyau da sahabbai na sannan na bayan su sannan na bayan su kaga to shi ma da su iya daukan wannan matsayin ina fata mun gane وكان البويتي يدني القراء البويتي شيني يوسف ابن يحيى كنا المصري ابو يعقوب wanda ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar Imam Shafi'i yana daga cikin uh, ɗalibai da suka fice a wannan makaranta ya kasance zahidi ne rabbani mujtahidi mai yawan zikiri mai yawan karatun fikihu ya shekara ta 231 a gidan yari a kasar Bagadaza bayan da aka kama shi a zamanin Alwasik saboda mihina ta kalkul Qur'an da yake amsawa Allah ya gafarta mishi to shine aka ce ya kasance yudin qurra yana kusanto da makaranta dalibai makaranta alkur'ani a majalisinsa sai so da su ce ku zo kusa da ni ku zauna wa yuqarribuhum idza talabul ilma ya kusanto da su kusa da shi in su zo neman ilimi wa yu'arrifuhum fadla shafi'i yakan sanashe su falala imamu shafi'i wa fadla kutubihi kuma ya musu bayani akan amfani da falala littafan shafi'i kana yakan ce musu wa yaqulu yakan ce musu kana shafi'i ya'muru bi zalika shafi ya kasance yana umarni da a girmama ku a mutunta ku a nuna muku girma da daraja ku wa ya yakan ce musu isbir lil ba shafi yakan ce musu ku dinga haƙuri da baƙi ba. baƙi saboda za su zo cikin halin bukata da kuncin lokaci da kuncin eh, eh, bin nan eh, jin daɗin rayuwa wa ghairihim min at-talamis da baki da waɗanda ma ba baki ba yan gari duka ku dinga hakuri da su ya ku malamai haka Shafi'i yake faɗa wannan babu shakka malami yana da matukar bukata ya san wannan saboda za ga wasu malaman suna da karancin hakuri in Allah ya ba su ilimi sai su ga shi kenan ba wanda ya isa su hakura da shi ko su su yi mu'amala da shi sai dai shine kawai zai hakura da su to ya kamata kai ma ka gane kai malami uba ne dole kai hakuri da ɗalibai da nasu yarantar ko sauƙin iliminsu ko jahilcinsu ko rashin gane wasu wakila an ce ma kana abu hanifa akraman nasi mujalasatan wa ashaddahum ikraman li ashabi abu hanifa yana da gaske mutane da suka fi kowa karamci idan ka zauna da shi kuma yana da tsananin girmama ɗaliban shi Ban yakan je har gida ya gaishe su wasu ya ba su kuɗi su kai wa iyayensu dan abinci ko da ake ci a gidan shi baya lissafuwa haka Allah ibn Sa'd al-Misri haka yake wa dalibai ya ba su abinci ya ba su wurin kwana ya ba su komai da suke bukata to haka shi ma wannan ya kasance yana yana ainihin wato yana yi haka shi al-Imam Abu Hanifa da kuma da makamantansa Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ki to wannan shine karshen bayani da malam yayi dangane da fasali na biyu wanda yake magana akan adabul muallim na dubban malami yanzu zai tafi zuwa fasali na uku babi na uku a wannan fasali da ya ce fi adabil muta'allim a cikin ladubban mai koyon karatu bayan da aka ji ladubban ilimi a jumlace ladubban malami a keɓance yanzu kuma zai magana akan ladubba na ainihin wato mene ladubba na ɗalibin na shi ɗalibin tun an tana a can baya da ya zo ambatan wannan wurin ya yi wani tafsiri da yake cewa zai bayyana ladubban ɗalibi da kaza da kaza amma anan kun ga sai ya takaita shi kwarai domin a can ya ce ne alfaslu albabu salis fi adabil muta'allim fi nafsihi wa ma'a shekhihi wa rufqatihi wa darsihi ladabin mali dalibi fi nafsihi game da kansa wa ma'a shekhihi da kuma ladabin shi idan yana tare da malaminsa wa rufqatihi da ladabinsa tare da abokan karatunsa classmates ko cosmates ko makamantansu wa darsihi da ladabin da ya kamata yayi tare da darasinsa kaga ta fuskoki guda hudu kenan ladabin shi a karankin kansa sa a alaƙa shi da malaminsa sa a alaƙa shi da 'yan uwan shi ɗalibai sa a alaƙa shi da ilimin to anan sai ya dunkula kawai ya ce a farkon ya ce ah, fi adabil muta'allim amma duk zai kawo waɗannan abubuwan insha Allah ah, ɗaya bayan ɗaya wannan kenan da haka alfaslul awwal fasali na farko a cikin wannan ladubba na ɗalibi shine fi adabihi fi nafsihi ladubban ɗalibi game da karankin kansa mu'amalar shi da kansa da rayuwarsa wa huwa asharatu anwa akwai ladubba guda goma anan الأول نفرك أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليسدها بذلك لقبول العلم وحفظه والابتلاء على دقائق معانيه وحقائق جوامده فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الطاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصدر العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورديئها يتي abu na farko da yake wajibi akan ɗalibi shine an yi tsahira kalbahu min kulle rishin ya yi ƙoƙari ya tsarkake zuciyarsa min kulle rishin daga duk wani gishu wani ha'inci wani rashin gaskiya wani mummunan nufi wata mummunar manufa wadanasin da duk wani datti duk wani datti da wani kazanta na rashin mutunci rashin kyautawa rashin sanin ya kamata rashin addini ya cire zuci daga zuciyar shi wa da kuma duk wani gaba grudge jin haushin wane wannan nan ɗalibi ne ɗan uwan shi ko ɗan uwa ne na rayuwa ko abokin kasuwanci ko wanda suka yi rigima da shi ko wani malami da ya taɓa koran shi daga makaranta ko wanda ya taɓa hana shi ya samu auren wata budurwa ko wane ne cire wannan gillin daga ranka wa hasadin kuma sai ka kokari ka tsarkake zuciyarka daga hasada ganin kyashin abin da Allah ya ba wani dan me Allah zai ba ne fasaha ko zaƙin murya ko ƙarfin hadda ko farin jini a gun malamin ko kaza ko kaza dan me yasa karka dinga wannan tunanin wasu e aqidatin da wata duk wata mumuna aqida aqida ta khawarija aqida ta mu'tazila aqida ta jabariya qadariya shi'a rafida duk wata aqida mummuna sai kai kokari ka tsarkake zuciyarka daga barin ta ka rike aqida tsayayya mai kakkiya irin akida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da musulman farko musulunci san rasa. wa da kuma duk wani su'i khuluqin kenan da wata duk wata mummunar ɗabi'a ƙarya rashin sanin mutuncin mutane raina iyaye ganin girman kanka akan saura rashin karɓar gaskiya saurin fushi saurin zargin mutane abubuwa ka na iri daban-daban duk wani abu wanda a bisa mizanin addini ko al'ada ta kirki ake ganin shi a matsayin mummunan hali sai yi kokari ka daina shi liyasduha zalika domin zuciyarka ta zama ta samu nagarta kuma tana shirye da liqabul ilmi dan ta karbi ilimi domin zuciyar take cike da waɗannan abubuwa gishu da datti da gillu da hassada da mummunan aƙida da mummunan manufa to yana da wahala ta anshi ilimi mai kyau wa hifzihi kuma dan zuciya ta zama tana shirye da haddace ilimin walittila'i ala daqa'iq ma'anihi dan zuciya ta zama tana da shi tana shirye da ka lalle ko ta ga ma'anonin ilimi masu zurfi wa haqa'iqi gawamidihi da kuma wato haqiqoki abubuwa na gaskiya na ilimi wanda suke da zurfi wanda zuciyar da bata da kyau bata karɓar su fa innal ilma malai ce domin shi ilimi da kake ganin sa kama qala ba'dhum kamar yadda wani yake cewa salatu sirri ilimi shine sallah ta ɓoye wa ibadatul kalbi ilimi shine ibadar zuciya wa qurbatul batin ilimi shine neman kusanci ga Allah a ɓoye to waɗannan abubuwan da zuciya take wa kama la tasihhu salatu allati hi ibadatul jawarih zahira kamar yadda sallah ita ce ibadar gaɓoɓi a bayyana to ba ta inganta illa bi taharatul zahiri sai an yi tsarki na zahiri min alhadasi daga fitsari ko bayan gari wal khabasi daga duk wani datti da ya taba mutum fakadhalika fakadhalika la tasihu la yasihu al-ilmu alladhi huwa ibadatu al-qalbi illa bi taharatihi an khabifi sifat hakanan shi ma ilimi baya inganta sai an tsarkake zuciya wanda shine ibada zuciya sai an tsarkake zuciyar daga duk wani datti wa hadasin da duk wani hadasi masawil akhlaqi wa rabi'iha wanda yake shine munanan halaye da halaye na abin Allah wa dare wannan najasar da ke cikin zuciya wanda ake so a tsarkake da ce wanda abin kai mai fada wato abin nan najatu shahawat da kuma najatu shubuhat ta bangaren sha'awoyi na sabo da bangaren shubuhi na mummuna akida duka sai an tsarkake zuciya ta yi ban kwana da su sannan za ta zama ta shirya makarɓar ilimin Wai za tayyibal yi lil ilmi idan aka tsarkake zuciya aka shirya mata tsarkin yadda za ta karɓi ilimi zaharat barakatuhu to anan za a ga albarkar ilimin wannan ma kuma wannan shi za ga ilimin yana ta tofo yana ta ƙara developing yana ta ƙaruwa yana haɓaka kal ardi kamar gona idza tayyibat lizzar'i idan aka gyara gona don noma nama zar'uha wa zaka shi za ka ga noman da aka yi a ciki ya taso ya girma ya girma mutum yana da gona dole sai ya je ya yi sharar gona ya yi sassabe ya yi huda ya gyara ya sa taki ya yi noma ya yi rage ya yi kaza ya ta mu'ahadata yana ta gyaranta sannan shuka bai kyau wanda ko kawai ya bar gonar shi haka nan kawai je shuka bai gyara ta ba gona ba za ta kyau ba to haka zuciya take sai wanda ya ta gyara ta ya ta shirya mata sannan ta kashi ilimi ilimin ya haɓaka a ciki wa fil hadisi kamar yadda a cikin hadisin nan inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al kullu ala wa hiya al qalb a cikin hadisin nan shahararre na an ibnu bashir ɗaya daga cikin manya manyan hadisai na jawami'ul kalimi a cikin musulunci wanda za ga ibnu razab bin hanbali ya mai sharhi sosai a cikin jami'ul eh, ulum wal hikam yana shine hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kaza kaza kaza karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi ala ku saurara inna fil jasadi mudgha lalle a jikin jiki akwai wata yar karamar tsoka idza salahat in ta samu nagarta salahal jasadu kulluhu to jiki gaba ɗayan shi zai samu nagarta wa idza fasadat idan wannan yar karamar tsoka ta zama ta samu matsala fasadar jasadu kulluhu gaba ɗaya jiki zai lalace ala wahiyal qalbu wannan tsoka ita ce zuciya idan zuciya zuciya ta gyaru shine za a ga gyara da nagarta sun bayyana a gabobi idan zuciya ta lalace shine za a ga barna da lalacewa sun bayyana a gabobi duk wani aikin alkhairi da mutum yake sai da zuciya shi ta zama ta gyaru ta yi karfi sannan ta bashi dama ya aikata alkhairin duk abokin da mutum yake na barna ko na sharri ko bata ko maguzanci ko sako sai in zuciya shi ta lalace sai ta bashi dama har ya aikata wannan aikin na lalata Allah ubangiji ya tsare mu wannan hadisi ne babban hadisi muhimmi daga cikin hadisai ba karatun hadisi muke zalla ba na tana tsaya ita sharhin sa amma dai ɗan uwa na iya kuma waɗancan littafin Jami'ul ulumi wal Hikam na ibnu Rajab haka littafin Sayyid Muslim da sharhin Nawawi da za a ga sharhin da suka yi ma hadisin Allah ubangiji ya samu dace haka nan Fathul barima وقال سهل هكذا سهل ابن عبد Abdullahi التستري Abu Muhammad, wani mai wa'azi daga cikin masu wa'azi a karni na uku ya shika ta ɗari biyu da tamanin da uku ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nuru wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah azza ya haramta wa wata zuciya hasken ilimi ya shige ta alhalin a cikin zuciyar akwai abin da Allah baya so Allah baya hada hasken ilimi da kuma barnar da ke cikin zuciya sai an kawar da barnar tukuna hasken ilimi yake iya shiga wannan kenan na farko wato tsarkake niyya na biyu yace husnul niyyati tsarkake zuciya amin na biyu husnul niyyati fi talabil ilmi kyakkyawan manufa ya zama mutum yana neman ilimin ne da manufa mai kyau bi an kusida bihi wajh Allah azza wa jalla mutum ya nufaci fuskar Allah ya nufaci neman abin da Allah yake bayarwa na falala a lahira ya nufaci haka da iliminsa wal amala bihi dalibi wajibi ne zama yana nufatan aikin da zai yi aiki da ilimi inda ilimin da ya koya yana da nufin zai aiki da shi wa ihya ash-shari'a ya zama yana da nufin raya shari'ar musulunci ci gaba da raya ilimin musulunci wa tanwira qalbihi yana so kuma ya haskaka zuciyarsa ne Wata haliyata batini yana so kuma ya yi ma cikin cikinsa ya mishi kwalliya da ilimin addini wal qurba min Allah ta'ala yawmal qiyama yana kuma so ne ya yana so ne ya samu kusanci ga Allah subhanahu ta'ala yawmal liqa'ihi ranar gamuwa da Allah Allah ka samu gamu da Allah cikin salama Allah kuma ya yarda da ayyukanmu والتعرض لما addali لأهله min ridwanihi wa azimi fadlihi kuma dan ya Allah ya bujiro masa da abinda Allah ya tanadawa Mazowa ilimi na yarda Allah da kuma falala Allah mai girma shi sa malamai suke dunkula gaba ɗaya manufa da ilmi shar'i a cikin abu guda huɗu? na farko aka ce yaqsidu bihi raf'al jahli an nafsihi mutum ya nufaci kawar da jahilci daga kansa yana so ya tashi daga jahilci ya shiga cikin ilimi da sanin Allah sanin ibadar Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin yadda za a bautawa Allah sanin yadda za a mu'amalanci bayin Allah na biyu kuma raf'u ya bihi raf'al jahali an ghairihi ya kuma nufaci cewa to yana so ya kawar da jahilci ga sa, in shi ya sani ya sanar da wani na uku kuma sai hibdu shari'ati min ad kokarin kare shari'a musulunci mina baya'i daga taruguje in aka wayi gari babu ɗalibai babu masu karanta wani fanni na ilimi to wannan fanni na ilimin ya kama hanyar lalacewa kenan a neme shi a rasa na hudu kuma shine yaqsidu amala bil ilmi ya nuface aiki da ilimin waɗannan sune ne asalin manufofin da malamai suka dunkule a matsayin manufofin da ake neman ilimin addinin musulunci da su to haka ya kai dan uwa mai albarka sai ka kokari manufofinka su dace da waɗannan manufofin neman ilimi don kau da jahilci ga kanka neman ilimi don kau da jahilci ga waninka neman ilimi don daga darajar shari'ar musulunci da ci gaba da wanzuwarta neman ilimi don aiki da abin da ka sani ba neman suna ko neman girma ko don a ce kaza kaza kaza ba qala sufyanu الثوري سفيان الثوري yake cewa ma alajtu a ashadda alayya min niyyati babu abin da na sha wahala na sha gwagwarmaya dan na gyara shi fiye da niyyata wannan manzanu mun karanta su a baya da ire-iren sana a cikin siru alamin nubala sana a cikin littafin ainihin wato zabi bayan ilmi fadli da littafi irin sharafu ashabil hadith so da dama malamai sukan yi irin wannan su ji tsoron cewa kai ya zama suna da matsala game da niyyar su sai ta kokarin gyara ta sai ta kokarin ta, to kai ma kai kamata ka zama kullun kana cikin yi kar ka ba baka sani ba wala yaqsidu bihil igraba agradad dunyawiyya kar ka nufaci neman duniya da iliminka min tahsilir riyasa kamar neman girma neman shugabanci waljahi da neman a girmama ka neman shahara wal mali da neman dukiya wa mubahatil aqrani da neman yin goguriyo kai ma ka dinga zama kujera ɗaya da sa'o'inka ana gwara ana kuna kuna uh, menene gwada kafada kuna goga kafada wata azimin nasi da kuma neman mutane su dinga girmama ka ana cewa akar makalla an ramma alare ne an guburo so kake koya ta girmama ka a duniya ta'zimin nasi lahu wa tasdirihi fil majalisi so kake a baka majalisin da zaka zauna kai ma ka karantar wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan fayastabdila al'adna al huwa khair to wannan ya zaɓi mafi ƙaskancin abu ya yi watsi da alkhairi duk wanda zai kuna ilimin yana so ne ya samu abin duniya ɗaukaka shugabanci shuhura e, gogoriyo da sa'o'in shi a san iya a ga yana yi shi ma a bashi majalisi a wani masallaci ko wata makaranta ko wani gari ko a bashi limancin juma'a ko a sa shi a kwamitin musabaka ko a sa shi a kaza ko a bashi hidimastan islamiyya yana nema ne dai don duniya to wannan ya shiga uku ya lalace akwai hadisai guda biyu ne kisa na mana ishara kafin mu tafi da nisa hadisi na farko yan uwa masu albarka faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan Abi Dawud yake cewa man ta'allama ilman mimman mimma yubtaga bihi wajhullahi wanda da ya koyi wani ilimi da ake nema don Allah la yatlubuhu illa li yusiba ardan min ad-dunya bai nema wannan ilimin sai dan ya samu duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yazid arfa al-janna ko al aljanna ba zai ci ba ɗayan hadisin kuma yana cikin sunan tirmidhi da ibnu majah ana hadisi ne dukan su ingantattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man talaba ilma li yujari bihi ulama wanda ya nemi ilimi wajen ya dinga gogoriyo ya matso kusa da malamai au li yumari bihi sufaha ko dan ko dan ya dinga yin mumara yana jayayya da as-sufaha da wawaye da jahilai au yusrifa bihi wujuhan nasi ilai ko da mutane su dawo zuwa gare shi su fuskanto shi su taru a gaban shi su dinga sauraren shi a dinga shiyarin karatukan shi a wurare da sauransu a dinga saka shi a gidan rediyo a kai shi nan a kai shi can adkhalahu Allahu nara Allah zai shigar da shi wuta ranar alkiyama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana ce mai matukar ban tsoro jama'a mu shiga sai mu musamman mu dalibai masu neman san a sani da neman suna da kokarin cewa dole mu ma sai yayin mu ya kai ko da lokacin mu bai yi ba muna so a ce mana malamai a ce mana shek a ce mana dakta a ce mana kaza wannan jama'a duka hanyoyi ne da shi yake bi ya halakar da mutane ba tare da sun ankara ba Allah ubangiji ya gafata mana Allah kuma ya yafe mana Allah ka gyara mana niyoyin mu Allah ka sa mu gama lafiya babu shakka wannan bigire ne mai hadari zaka ta zahabi yake cewa wallahi shi ma yana jin tsoron wannan irin yanayi Allah ubangiji ya yafi mana bari mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba sai mu sake dawowa daga dan bayan nan da yake cewa wala yaqsidu bihi al-aghrada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh